نعم أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يد مكتاب هدوء أولا مسلاتي من البركة إن شاء الله na annur da ke nan tu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa yadda da amincewa da taimako na allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da miƙa ƙoƙon bara gare shi alhayu alkayyo da ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da kuma aiki da karantarwar ƙur'ani muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya samu a cikin bayin da za a gafarta musu a cikin wannan wata na Ramadana wanda yake mai albarka addu'o'i da muke yi da sauran ibadu a wannan wata muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana abinda muka kuskure a matsayin mu na 'yan adam muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana ibadar da muka yi bata cika ba muna roƙon Allah ta'ala ya cika mana ita da rahamarsa muna roƙon Allah ta'ala a sauran waɗannan kwanaki masu falala in akwai gibin abin da ya saura na gafara gare mu ya Allah ta'ala ka tausaya mana ka gafarta mana muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa waɗanda suke mafi girma na alhayyu alqayyum muna roƙonsa da sunayensa masu tsarki Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta ahad as-samad alladhi lam yalid wa wa lam yakul lahu kufuwan ahad da Allah ta'ala ya gafarta wa mahaifanmu Allah ta'ala ya gafarta wa malamanmu Allah ta'ala ya yi rahama da jinkai da gafara zuwa ga 'ya'yanmu da zuriyarmu da mu kanmu gaba ɗaya muna roƙon Allah ta'ala ya yi gafara ga duk wanda ya cancanci a gafarta masa kasar mu Najeriya muna addu'a Allah ta'ala ya kara mana zaman lafiya fitintunu da musibu da jarrabawa a bangarori da dama Allah ta'ala ya taimaka mana a kan ganin karshen su muna roƙon Allah ta'ala ya kara mana albarka a ƙasar. muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya zaunar da ƙasar lafiya dukkan waɗanda suke tada fitintunu idan masu shiriwa ne Allah ta'ala ya shirye su waɗanda suke ba masu shiriwa ba muna roƙon Allah ta'ala ya takaita fitina din a kansu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wani alheri da yake ba a wata al'umma ko albarka Allah ta'ala ya bamu a Najeriya dukkan wata fitina ko sharri ko musiba da yake tunkuɗe wata al'umma Allah ta'ala ya tunkuɗe daga Najeriya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tsoronsa a cikin zukatan shugabanni kakanninmu muna roƙon Allah ta'ala ya kara musu tausayinmu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kara wa talakawanmu bin doka da kuma kiyaye dokoki da kuma kyautata tarbiyyarsu da kuma kiyaye amana iya gwargwadon yadda Allah ta'ala ya musu baiwa da shi muna roƙon Allah subhanahu wa ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na ashirin da uku ga wata ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu in aka kawo tambayoyi sai a fara da su kamar kullum ko wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah muna yi wa dakta fatan alkhairi da addu'ar allah ya ƙara wa malam ɗaukaka ya kuma kare su daga sharrin masharanta na fili da na boye ya kuma jikan mahaifa amin ya kayo ya kayo malam mu al'ummar jamhuriyar niger muna fa'idantuwa sosai amma muna roƙon malam yadda kafin ka fara karatu kake wa ƙasarka najeriya addu'a mu ma muna roƙon dakta ya haɗa da mu al'ummar jamhuriyar niger muna godiya kuma muna addu'a Allah ya kara wa rayuwa albarka ya kara tsawon kwana da imani to ni na ɗauka aikin division of labor ne ni na so akwai masu tafsiri sama da ɗari a Nijar kamar yadda a Najeriya ake yi ina ga haƙƙi ne a kansu su ma su yi wa ƙasarsu addu'a ta Nijar ko eh, ba zai a ce in yanzu na ce zan yi wa Najeriya sai kace Nijar gobe wani sai ce Ghana citta wani yanzu ya ce Senegal wata rana wani ya zo ya ce kuwait wata rana wani ya ce saudiya wani ma ya taso daga china sai ce ai china addu'a to kaga abin ai zai yi ba amma yau tun da ka kawo kokon bara muna roƙon Allah ta'ala yi wa ƙasar Nijar albarka Allah ta'ala ya zaunar da ƙasar Nijar lafiya dukkan alheri da Allah yake ba wata al'umma Allah ya ba wa mutanen Nijar dukkan wani sharri ko fitina da Allah yake tunkuɗe wata al'umma ya tunkuɗe wa mutanen Nijar muna roƙon Allah da sunayensa masu girman nan na alhayyu alqayyum mun yi wa Nijar addu'a? To Allah ta'ala ya amsa wa jimhuriyar Nijar. Ina ga koda yau ban ƙara ba je gobe in ban ƙara ba ai yau na yi go? Kuma ina fatan sai ka karɓi wannan ɗan abin da ya In sha Allah ta'ala. Eh, babbar magana. Wannan ya ce Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Allah ya ji iyayen malam da namu baki daya amin ya hayyu ya tambaya ta malam nayi niyyar zan sauke alqur'ani kafin azumi ya kare na kusa saura kaɗan sai fashin sallah ya zo mini kuma ba ni da hadda a ta zan iya ƙara da alkur'ani a cikin wayata e za ki iya karasawa da Alƙur'ani a cikin waya saboda taba qur'ani a waya ba taba qur'ani ne a zahiri ba idan muka duba hadisin da ake kafa hujja da shi bisa ga malaman da ke da fahimtar mace mara tsarki ba za ta taba alqur'ani ba shine hadisin Allah ya masal qur'an illa safir wannan hadisi iya cikin muwatta ta Imam Malik rahmatullahi alaihi hadisi na 468 wannan hadisi Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah a akan ingancin sa koda cikin irwaul gharib fi takhrij a hadisi manaris sabil malamai da yawa sun inganta sai dai wajen fassara ne ake sabawa hakikanin me fassarar amma taba qur'ani a cikin waya ko kuma taba qur'ani da yake ba cikakke ba ko taba tafsiri wannan magana mafi inganci na malamai ya halatta a taba in tafsiri ne hatta malaman da suke ga haramcin taba qur'ani suna ga ya halatta a taba a taba tafsiri ko wani juz'i daga qur'ani a rika zaran izu ɗaya ɗaya ana yi suna ga ya halatta idan muka duba cikin sharhul umda a cikin mujalladi na farko shafi na takwas, mai sharhul umda yayi magana mai tsawo akan halascin taba juz'i na qur'ani halascin taba tafsirin qur'ani da abin da ya kama da wannan akwai hujjoji da dama daga cikin hujjar sa shine aifiyayyen halitta yayi sama fiko zuwa ga irin su sirran da makamantan su yana rubuta ayoyin Qur'ani a ciki sai suka ce taba Qur'ani kane cikakke shine ake ganin bai dace ba amma in wani bangare na Qur'ani ne ana iya in kuma na cikin waya ne malamai sun kiyasi da wannan bisa ga fatawar Sheikh Salih fauzan da Sheikh Abdullahi bin Nasir Ash-Shakiri da sheikh khalid bin muslim duka suna da fatawoyi na zamani da ke bayyana cewa daukan qur'ani a waya ba ɗaya ne da daukan mustafa a zahiri ba dan ka yi downloading qur'ani a ka sai ka bude kana karantawa ba a daukan wannan a matsayin ka dauki mushaf na qur'ani ka rike kana karantawa darajar ba ɗaya bane saboda shi mushaf qur'ani ne takarda ce a rubuce amma abin da ke cikin waya ba harufan ne a rubuce ba idan digital content ne kawai numbers ne na zeros and ones kawai biro da one ne baki yake ba da wannan content din kuma a lokacin da ka kashe shi ba qur'ani ne a ciki ba ba qur'ani bane so a magana mafi inganci idan a waya zaki karanta ya halatta in wani juz'i zaki dauka na iya gwargwadon abu na kin kai izu daidai a magana mafi inganci ya halatta idan littafin tafsiri ne ko da akwai ayoyin qur'ani ya halatta ga waɗanda suke da fahimtar haramci din ɗaukar ƙur'ani cikakken sa ne ake ga mai halatta ba dogaro da hadisin da muka karanta wallahu ta'ala a'ala wannan ya ce assalamu alaikum malam wa alaikum assalamu rahmatullah Allah ya ji dan iyayen malam da na malamansa da na alaran ma amin ya hayyu ya qayyim wani hada malamai na gode. kasan muka yi addu'a muka ce Allah ya shiga iyayen mu a ka'ida fa kakanu da kakanun kakanu da suka riga mu da imani da sun shiga in ka ce Allah ya shiga malaman ka so malaman malaman ka da malaman malaman malaman ka duk sun yi ne sun shiga shi shine ka'ida ta shari'a yau in ka ce Allah ka shiga iyayen mu to kakanin ka ma suna ciki Kakanin iyayen na ciki Kakanin kakanun suna ciki musamman idan har zuwa ga waɗanda Allah ta'ala ya ga daman yi musu rahama muna da karancin rike ma tarihi na sha magana akan wannan da yawa ba su iya rike hatta tarihin gidansu yanzu wani kace me sunansa ya sani babansa ya sani kakansa ya sani to daga nan yake tsayawa yi ne a sunan kakannin ake tsayawa amma ba kowa yake iya sanin kakan babansa ko kakan kakansa ba in ka kiyaye yana da muhimmanci a saudiya da kasashen laraba suna ba wa isnadin suna muhimmanci sai direban taxi ka iya dauke ka ga bai da haddan izu uku amma kana taba shi sai baka isnadin gidansu daga kansu har kan wani tabi'i eh, wallahi wani sai baka daga kansu har kan Abdurrahman bin awu saboda sun kiyaye amma mu ina daga nan zuwa zamanin dan kodiyo ma gagara yake amma ni zan bayar gaskiya alhamdulillah zan iya baka wadannan gaskiya ina da su har ma na da su har ma bayan sai akwai su Allah ya taimaka malam ne hukuncin canjin liman a tarawihi ko ta hajji wannan ya yi raka'a hudu ko abin da ya kama da wannan ya ba wannan shi ma ya yi hada limamai biyu ko uku su yi tarawihi ko ta hajji ya halatta karin bayani ka duba cikin majmu'ul fatawa na Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi Alai mujalladi na goma sha hudu lamba na ɗari biyu da bakwai ya yi magana mai tsawo akan ya halatta a samu limamai biyu ko uku ko abin da ya kama da wannan su rika yi mutane limancin sallah a cikin tarawihi ko ta hajjut sai ce kuma amma idan kana so ka samu cikakken lada sai ka jira har na ƙarshen ya saboda hadisin da yake cewa man kama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu laylatihi wa fi riwayatin qiyamu laylatihi hadisin iya cikin tirmizi hadisi na 806 annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yace dukkan wani wanda ya tsaya tare da liman yayi sallah har liman da kansa ya kammala ya tafi to ana ba shi cikakken ladan yayi qiyamul layl ko da ku an kammala sallar karfe tara ne ko goma na dare sai ka je kai barci sai a baka ladan kai qiyamul layl har tsakiyar dare amma sai ce to sai ka jira liman na karshe wannan hadisin ka neman falalarsa ba za ka samu wani liman ya yi raka haudu ya goce kai ma ka zame ba a sai ka jira na ƙarshen nan ya zo ya muku tsalla tukuna sai ka samu wannan amma haɗa limamai biyu uku su sallah wannan halal ne wallahu ta'ala a'lam amin ya rabu arama za mu sashi a darasi na uku a watan ramadan hijira shekara ta 1442 muna cikin suratu ali imran bismillah a daidai inda za mu tashi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعي وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون الناس النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حلقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون jazakumullahu khaira za mu tashi daidai kan aya ta ashirin a suratu ali imran Allah ta'ala ya ce faɗin in hajjuka idan suka yi jayayya da kai fa ka ce aslamtu na miƙa kaina aslamtu na miƙa wajibiya fiskata da manufata lillahi zuwa ga Allah wa man ittaba'an da wanda ma ya bi ni ya miƙa kansa zuwa ga Allah wa qul lil wa waɗanda utul kitab aka ba su littafi wal ummiyina da wanda suke ummiyai ba su iya karatu da rubutu ba cewa me a aslamtum shin kuma kun mika kanku fa in aslamu in sun mika kai sun musulunta fakadihita da to tabbas sun samu shirya wa in tawalla waɗanda suka juya baya a cikin su fa inna ma abun sani kadai alaikal balag abinda da ke wajibi akan ka annabi shine isar da sako amma shiriya a zuciyar ɗan adam na Allah ne ba naka ba wallahu Allah basirun mai gani ne bil ibadi da bayinsa wannan aya ta Ali Imran tana bayyana mana ne hali da Annabi Muhammad as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam ya samu kansa a lokacin da yake wa'azi yake gayyata mutane zuwa ga yadda da Allah subhanahu wata'ala yake kiransu na su saurari ƙur'ani su samu shirya yake kiransu zuwa ga irin alheri da musulunci ya zo da shi a cikinsu sai aka samu wasu suna jayayya wasu ba malaman tafsiri suka ce al-yahudu wasu suka ce an-nasara suka ce al a magana mafi inganci na tafsiri duka suna iya shiga ciki amma wanda suka fi jayayya da shi a makka a wancan lokacin su ne mushrikai wanda suke tare da shi a cikin garin makka don haka sai Allah ya ce fa'in wannan in wani iri ne Shartsiya ne condition ne in har hajjuka wannan wawul jama'a din tana koma kansu duka al-yahud wa nasara wal mushrikun duk ta koma kaɗin din kuma zamiri ne da yake koma zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga wawul jama'a din tasu ne ka din kuma shine mafhum a lokacin da ka gaya musu gaskiya suka tsaya musu to ka ce faƙul aslamtu na riga na sallama wajibi ya fiska ta billahi ga Allah wa manista ba da wanda ya bi ni ma ya mika kai zuwa ga Allah don lokacin da ya zo yake musu wa'azi ba su da kujja da shi yake da ita sai aka same su da soki burutsu in ya kawo hujja Allah ya ce kaza a cikin hujja sai suka tunanin to me za su ɗauka na shubuha kuma su ce to kai kace kaza kuma ai kaza ne misali ɗaya da ya faru gare su da ya zo yake muku wa'azi sai yake cewa ina kiran ku zuwa ga tsira ina kiran ku zuwa ga shiga aljanna ina kiran ku zuwa ga kamun rabo a lahira ina kiran ku ga kaza da kaza ina gaya muku mushrikai da kaza da kaza abinda kuke bauta koma bayan Allah din nan da ku da su gaba daya abu da ku da abun bautan in kun mutu akai fa za ku tafi zuwa ga azaba ne sai suka fara to yanzu kenan ka ce da mu da duk wanda muke bauta kenan wata za mu je to kenan yanzu kana nufin uzairu an bauta masa shi ma dan wuta ne yanzu an bauta wa mala'iku wasu sun bauta musu su ma ɗan wuta ne yanzu an bauta wa isa alaihi salam da shi ma dan wuta ne sai suka fara irin waɗannan kame-kame shi yana ishara ga abin da aka bautawa da su da abin bauta ɗin arama ka ba mu koda misali a ƙur'ani in akwai إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مرعبون لا يسمعون حسنا اشتهى في فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم tsaron manan ya ɗauka ta mu ke yi ne ya ɗauka ta hajji na ke ga ya kawo mana ayoyi cikin suratul anbiya aya ta 98 da 99 da 100 da tara da ɗari da da uku amma saboda karancin lokaci bari mu ɗauki na 98 da takwas da da biyu guda uku su wadatar misalin da ya bayar da tambayar da suka yi da amsar duk ma na same su a cikin ayoyin da aran ma ya kawo lokacin da yin halitta yake mutu wa'azi da cewa da ku da abin bauta wuta ne sai suka ce to yanzu kana nufin su uzairu su mala'iku su isa kenan za su je saboda an bauta musu shine cewa inna kuma ma ta ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama ko antum laha wariduna da ku da abin bautawan ku hasabu jahannama shine fuel na wutar jahannama kamar man fetur din jahannama ne kuma haka za ku gangara ciki to sai suka ce to yanzu su ma kenan dan wuta ne sai Allah ya ba su amsa banda waɗancan salihan bayan sai ya cire irin Isa irin Maryam irin Uzairu da mala'iku a aya ta 101 sai ce me innal ladina sabaqat lahum min al-husna ulaika anha mubaduna waɗanda alhusna ya rigaya a cikin wato wanda sun riga sun yi aikin alheri sun koma ga Allah dan dukkaninsu Uzairu ah, isa maryam duk sun koma ga Allah annabi isa kuma Allah ta'ala daga shi gare shi to koma ga Allah ba ishara na cewa ya mutu ba sai ya koma ga Allah na ce to sai Allah ya ula'ika an hamu bu aduna su wadannan za a nisantar da su daga wuta dan me dan bautar da aka musu su ma ba su yarda da ita ba shi sai Allah ya la yasma'una hasisaha ba za su ji koda dan warin wuta ba in an ce hasis wato ko kusa da wuta ba su ba za su je su ba wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun abinda ransu yake so na aljanna da ikon Allah shi za su samu to wannan sai yake bayyana mana idan aka ce abinda mutum yake bautawa ko ma ban Allah za su je wuta an cire abin da aka bautawa wanda shi bai yarda da bautan ba in yanzu wani ya zo ce sai ya bauta maka ce kai baka yadda ba sai tafi garin su ta bauta maka kai kuma ka ce baka yadda ba kana da laifi a wurin Allah ba ka da shi abin da ake nufi shine abin da aka bauta wa kuma ya yadda da bautar da aka masa so da haka duk wanda aka bauta masa ya yadda da bauta to shi ake magana amma wanda ya yi inkari bai yadda ba to a wurin Allah ba da laifi to shi yasa Allah ta'ala ya ce fa in fa qul aslamtu ka ce na musulunta na sallama wajhiya lillahi me ake nufi da wajihi yan an ce wajihi fiska ce amma ayat tana nufin kasudu ne na sallama manufa ta lillahi zuwa ga Allah amma me yasa aka kira manufa da fiska saboda a physical appearance na dan adam babu wani wurin da mutum yake girmamawa kamar fiskarsa shi yasa babu humility da kake nuna wa Allah ta'ala kamar lokacin da kake sujada fiskar nan tafi ko ina daraja a inda ake gani amma sai ka manna ta da ƙasa kana mai kana bauta wa Allah wannan sai zama shine mafi kusancinka da Allah subhanahu wa ta'ala babu lokacin da ɗan adam ke da kusanci da Allah kamar lokacin da goshinka da fatar hancinka nan suka taɓa ƙasa ga hannayenka ga gwiwoyinka ga yatsunka umirtu an da ala sab'ati azumin ala al-jabha wa ashara ila anfihi wal yadayn wa rukubatain wa atrafil kadamai lokacin da ka sa waɗannan gabbai a ƙasa to babu wani lokacin da a duniya ka nuna Allah kai ba kowa bane kai bawa ne makaftanci ba ka da dabara da karfi sai abin da maka kamar a wannan lokacin shi yasa ka fi kowane lokaci kusanci da shi kuma shi yasa kana da bukata kana so ka mika kokon bara lokacin da ka sa goshi a ƙasa ka kamba ma Allah ka yaba shi ka nuna girman mulkinsa ka kuma nuna kai makaskanci ne ke sa kan nan ke kasa ba ka da dabara sai tasa ba karfi sai tasa ba hikima sai tasa in ya taimake ka ka taimaku in bai taimake ka ba ka shiga uku sai ka nuna masa haka sai ka ga Allah ta'ala ya tausaya maka ya taimake ka ke sa sai aka kira wajihi da manufar manufa saboda me a zahirinka wannan wurin shine inda yake ko ina daraja ya fi hannun ya fi ciki ya fi gwiwa ya fi cinya ya fi kafarka amma sai ka sa shi a ƙasa kuma kana cewa subhana rabbiyal a'la shi kuma kana girmama shi kace ni kuma Allah ni ba kowa bane na fadi ƙasa shi kuma kace huwal a'la kuma kace subbuhu quddus rabbul malaikatu war ruh hatta su mala'iku din Allah ta'ala rabbuna su ne mahallicin su ne duk yadda kake ga girman su kace ya Allah mala'iku ma aurinka bayi ne kai ka halice su to shi sa yake aslamtu wajhiya wannan fiska din da muke ganin ta a kullun za mu yi sallah a kowace raka'a sai mun manna ta da kasa sau biyu mun nuna Allah mu ba kowa bane kuma inda zaka ga dadin musulunci duk girman mai mulki din musulmi ne sai yayi wannan in kaga bai ba sai dai bai da lafiya amma sai ya tsuguna ya sa goshin dan a kasa in ka je kaga sarkin maka iya sana sai ga goshin a kasa ya tsuguna yana yi sai kaga mutum jami'in tsaro ne babba in ya zo waje guduwa ake yi amma ya shigo masallacin ya dan koma gefe zauna ake Allahu akbar sai kaga yayi can sai kaga goshin sa a kasa sai kaga a ce a waje ne yake yi da ya zo gaban Allah shi ma sai amince ba kowa ba ne to shi ne humility na musulunci kowa a cikin mu iya neman taimakon Allah wannan taimakon ya sa ko karatu muke duk abin da ya dame mu ko kasar mu sai mun gaya wa Allah don mun san abin da mu ba mu da solution sa wallahi a wurin Allah akwai kuma abin da ya gagare mu shekara goma ashirin solution sa a wurin Allah wallahi a kasa da sakan ɗaya sai a yi kawai kunne sai ce fa yakun in muka yi addu'ar mala'iku suka ce amin sai Allah ya ce to a biya musu sai kaga duk wata matsalar Najeriya Allah ta'ala ya magance ta a wurin dan adam shine abu yake da wahala a wurin Allah babu abin da yake da wahala amma mu a wurin mu akwai abin da ke da wahala shi ha za ga kowane mutum in dai musulmi ne to yazo ya tsuguna gaba ga Allah zai ibada sai ka ga goshin nan ya kaskantar ya sa a kafa kuma in yayi shi din ma fa mika kokon bara yake ya Allah ka bun kaza ya Allah ka bun kaza mafu tayyib don haka wajhiya lillahi wa man ittaba'ani da wanda ya bi ni bi ma'ana aslamtu wajhiya lillahi wa hakaza man ittaba'ani aslama wajhahu lillahi aslama wajhahu lillahi wanda ya bi ni ma ya mika fiska zuwa ga Allah to zaka duk lokacin da kai sujada ko kuma kai yarda da Allah da to ka shiga cikin wannan aya da saboda me saboda ka bi fiyayyen halitta ka miƙa kai ga Allah kuma ka kaskantar da kanka zuwa ga Allah kana mika kokon bara a lokacin da ya dace ka miƙa wa kulka ce lillazina ga waɗanda utul aka ba su littafi waɗanda aka ba wa littafi al yahudu an ba su a taura an nasara an ba su linjila amma da yake ismul jins ne ba ce utul kitabai ne ba sai aka ce utul kitaba wannan alkitab da ya zo da ma'arifa yufidul umum wa al tufidul kull fil umum fil jam'i wal ifradi kal alimi don ka sa al din ya zama ismul ne duk takaddu sun shiga ciki Wal'ummiyina da kuma al'ummiyai, ummiyai wane ne ummiyai a nan su ne asalin larabawa musamman na makka su ne ummiyai in an ce ummi daga kalmar ummu ne mama ummiyai su ne waɗanda ba su iya karatu da rubutu ba mafhum tayyib ana kiran wanda bai iya karatu da rubutu ba da ummi a jingina zuwa ga al'ummu na uwa saboda wanda yake shan nonon mahaifiyarsa a lokacin bai iya karatu da rubutu ba To an kwatanta level su na ilimi ne da mai shan nono wanda bai rabu da mamarsa ba ke za ke ce musu ummiyai a wancan lokaci laraba wannan ummiyai ne babu karatu babu rubutu saboda mai saboda a cikin asalin arab tun daga annabi ismail ba a ƙara aiko annabi ba sai a sadiqul masduq allazi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayi yuha muhammad bin abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai kansa to sun samu fasara mai tsawo da babu wani annabi a cikinsu sai zama ilimi yayin matukar karanci yana cikin abin da kuma ke justifying annabcin annabi Muhammad inda ya zahi cikin wata al'umma ce mai ilimi al'umma ce da ke da fasaha ko kimiyya sai ka ce ai a wurin ya koya amma ta cikin ummiyai ne ya zo da littafin da duk duniya ta gagara nuna aya ɗaya ta kuskure a ciki in ka ɗauki abin da ya shafi embryology duk ilimin duniya ƙur'ani har yanzu gagara ba daune in ka ɗauki oceanology har a yanzu a duniya ƙur'ani ga garaba daune in ka ɗauki water cycle har yanzu a duniya ƙur'ani menene ga garaba daune in ka ɗauki cell division su mitosis and meiosis ƙur'ani ga garaba daune duk wani ɓangaren ilimi da duniya ke shinkafo da shi annabi ya zo da qur'ani a cikin laraba da ba su da karatu ba su iya rubutu ba amma kuma littafin har yanzu ya gagari duniya saboda dukkan abun da duniya ta fahimta na ilimi in an duba qur'ani sai samu daman yana ciki amma kuma cikin ummiyai ya fito a cikinsu an samu 'yan kaɗan da suka ɗan san wani abu irin su waraka bunu naufal wanda su kuma 'yan kaɗan ne amma ko su ɗin ba wai ilimi suka yi ni kai a ce ana kafa hujja da su ba sai dai sun dan samu burbudun wani abu na risalat mafhum sai sai ka gaya wa waɗanda aka ba su littafin nan da ummiyai a aslamtum shin za ku musulunta za ku miƙa kai za ku yadda da Allah fa in aslamu in har suka miƙa kai suka yadda da Allah suka yi imani da shi fakadi hita da sai ka ce musu haƙiƙa kadin nan littahakik ne ta dau haƙiƙa kun samu shirya suna yadda da Allah sun samu shirya shine hidayatu shi shine Allah ya datar da ku dacewa ta mai shiryar dacewa amma fa in in suka juya da baya fa inna ma abun sani kadai alaikal balag abun da ke wajibi akan ga shine isar da sako me dalili saboda baka shiryar da wanda kake so shirya ta Allah ce ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وأنتم لا تظلمون إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم به Da za wallahu khaira ƙaran ma ya kawo ayar farko ni na kawo ta biyu ya kawo laisa alaika hudahu, walakin Allah ya hadi mai tana cikin bakara cikin aya na 272 Allah ya ce annabin sa laisa alaika hudahu. ba a kanka ne haƙƙin shiriyar dacewa yake ba sai ne walakin Allah ya hadi mai ya sha Shirya ta dacewa ta Allah ce shiriya kana biyu ne akwai abin da ke cewa hidayatul bayan wal irshad akwai hidayatul tawfiq hidayatul bayan wal irshad shine a bude a gaya maka gaskiya a maka bayani annabi yana yin wannan malamai da suka gaje shi suna yi su ce kaza halal ne kaza haramun ne Allah ya ce ai kaza ce kaza ai kaza to ba akan wannan shiriyar ayat take magana ba tana magana akan hidayatul tawfiq shine a buɗe zuciyar ɗan adam a sa gaskiya ta shiga ta zauna to wannan annabi ma baya yi Allah ta'ala da kansa yake yi shi yasa yake laisa alayka hudahum walakin Allah ya hadi man yasha a bakara ta 272 ta biyu da na ƙara kuma innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man yasha wannan wata sura ce suratul qasas ayata nawa ta 56 kaga innaka lalle kai la tahdi man ba baka shiryar da wanda kake so wa yake shiryar da wanda yake so Allah ne yake shiryar da wanda yake so to shi sa anan wurin aka ce alaikal balak fa inna ma alaikal balak abinda kawai yake kanka shine isar da sako shi sa idan ka isar da sako ka gama akwai annabin da Allah ya turo kamar yanzu annabi no tun da ya zo duniya yake wa'azi a wata riwaya mutum goma sha biyu suka musulun suka yi imani da shi bi ma'ana sai ya shekara tamanin yana lugudan wa'azi sai mutum ɗaya ya yarda da cewa Allah ne ya aiko shi duk 80 years mutum ɗaya ke yarda riwayar da ta kawo adadi mai yawa shine a 950 years da yana wa'azi mutum tamanin suka yi imani da shi shine sai an yi shekara goma sha biyu ana lugudan wa'azi ba dare babu rana ya yi wa'azi a bayyana da a ɓoye a birni da ƙauye a shekara ta biyu sai ɗaya ya ce to na yadda da kai annabi ya ce akwai annabin da zai zo filin kyama mutane biyu suka imani da shi tun da ya zo har ya koma ga Allah wani annabin ya ce annabi ya ce wani annabi zai zo duk duniya tun da ya zo har ya koma ga Allah mutum ɗaya ne yadda da shi ya ce wani annabin zai zo filin kyama daga shi sai shi duk duniya ba wanda ya da shi ba a cikin al'ummarsa kenan a al'ummarsa da ya zo har yi da awa ya koma ga Allah gaba ɗaya a cikin ƙasar ba mutum ɗaya da yadda da shi annabi ya ce duk da wannan Allah ba zai rage musu darajar ba saboda mai saboda aikin su isar da sako ne sun riga sun isar ko ba wanda ya karba auren Allah sun kuma ta sun isar da sako shi yasa abin da ke kan ko a yanzu malamai shine isar da sako in malamu mutum gaya mana gaskiya sun sauke mun yadda ba mu yadda ba mun yi aiki da shi ba mu yi ba malam ya sauke mai auren Allah ya kubuta abun da yake tsoro shine ya tsaya gaba ga Allah ya tambaye shi ya ce me yasa baka isar da sako ba sai za ka ga malaman mu Allah ya ji kansu waɗanda suka rasu da suke raye a duk halin da ake ci suna karantar da addini nan ba da wasu kisosi kanana guda biyu ɗayan ana jingina ta zuwa ga Sheikh Muhammadu Aminu Shankiti shine mai abuwa bayan fi ibahil Qur'ani bil Qur'an shi ma wata aya ce daga cikin ayoyin Allah ta'ala a kan Qur'ani aya ce daga cikin ayoyin Allah yadda Allah ta'ala ya sauwake masa yawo a Qur'ani da kulla alaƙa tsakanin Qur'ani ba zai gaza yadda Allah ya sauwake wa mutanen mu iya loma tuwo da yanko ta ba ababe da yawa idan za mu muna neman haske amma in za a ci tuwo ka wanke hannunka ko a duhu ba ka rasawa kana gane ina na loma take ina nama take kuma ba mai kuskura bakinsa kistar da na same ta a jami'ar musulunci ta madina da nake karantarwa wani dan kasarsu yake ba mu labari sai a lokacin da ya zo shi sheikh musa muhammad amir shankitsi shugaban jami'ar a lokacin shine sheikh bin bas rahmatullahi alaihi in ya zo yana invigilator na jaraba yara suna exam haka sai aka ce ya zama invigilator idan ya zo yana yi idan tambaya ta maka wahala a kan shari'a ko hadisi ko fiqh in ka kira shi ana exam sai ka ce akar maka Allah ban gane tambayar nan ba sai invigilator ya ba ta amsa shi da aka tambaye shi me yasa kake aka sai yake yana tsoron kar a tambaye shi bai ba da amsa bai je filin kiyama Allah ya san cikin jama'a da suka boye ilimi dinuwa da Allah ya Qur'ani ga wanda suka boye ilimi kar hautar ka. abin da yake jin tsoro ke shi yasa duk yadda aka yi in ya tambaya ce ta addini ba dama kana exam yana invigilate aka kira ka tambaya bai baka amsa ba aka yi aka da shi ya ce to shi bai sai da bai ayoyin nan ba a kira shi a tambayi aya ya san hujja ya ki gaya wa mutum ya je Allah ya tambaye shi a filin kiyama ya bayyana kansa a duk da aka yi aka yi ba sai vice chancellor da jami'a ce to a daina ba shi invigilation shi ne sai aka cire sunan sai ce ya fi sauki akalla dai a wurin Allah ya kubuta dan ba zai akan jarabawan ku na duniya a tambaye ni hujja na san aya ko hadisi ban bada ba <laughs> na biyu shek muhammad nasir bin al-albani rahmatullahi alaihi Allah ya ji kansa Allah ya karbi daidai dinsa ya karbi kurakuransa mafiya yawan malaman mu na Saudiya Allah ya ji kansu da rayayyu suna da fahimtar wajibcin aiki da niƙabi ga mata shi kuma yana fahimtar niƙabi falala ne ba sai an sa ba wajibi ba ne har ya rubuta takardu to lokacin da ya karantar a jami'ar musulunci ya koma jordan ya zauna sai ce zai tafi umura sai aka ce an ba shi dama ya zo ya umura amma da sharadi shine ba zai yi fatawa ba sai ce to da sharadi shine kar a bar kowa tambaye shi a tabbatar har ya shiga ya fita kar wani ya zo gaban zai tambaya don aka yi tambaya ko ba zai koyi ilimi ba amma in ba wanda ya tambaye shi to babu matsala lokacin da yake tafiya yana tuka motar sa sai hatsari da ya hatsari motar ta matse da shi a ciki ta jefa shi a rami sai wani ya zo shi wajen suna kokarin ciro shi jama'a a motar sai wannan cewa ya sattar ya sattar yana nufin a sattar sunan Allah a sattar ya inganta a sunan Allah bai inganta me inganta sittir yana cikin mota ta yi hatsari da shi ana kokarin tsamo shi amma mai buɗe yana ya sattar ya sattar ana buɗe motar a wurin yana ce masa hadisin ya satta ɗin bai inganta ba ingantaccen hadisi shine ya sace sai fara bayanin isnadin hadisin da ya inganta da wanda bai inganta ba ba a cire shi a motar ba a cikin hatsarin da amma ya gagara hakuri ya fito kuma yana cikin halin da ya jikkata amma ba zai ji kuskure ya yi shiru ba ba zai iya yin shiru ba kuma yana cikin motar ya yi munanan rauni don sanda aka ce sanda aka fasa motar aka cire shi amma bai ji kuskuren ya yi shuru ba wasu daga cikin ɗalibansu yana jinya an aje shi a asibiti sai aka manna wani hadisi a jikin bango haka sai suka zo gaishe shi manyan malaman hadisi irin wanda suke daukar a matsayin irin Sheikh Abu Ishaq al da makamantan yana buɗe ido yana cikin jinya sai ya ga hadisin sai yake tambayar su yana na musu hadisin wai me ingancin sa yana kwanta ba zai iya magana ba mana nan hadisin wani za su ci akan hadisin nan suka yi ta bayani suka yi sai haka da kai in ya amince in bai ba sai sai haka amma ba zai iya magana ba so sama da awa ɗaya da suka yi a wurinsa akan hadisin ake magana ma ba a iya musu magana ibn usaimin rahimahullah jinyar da ya takanta ya rasu da cutar kansa ne saratan amma ran da aka yi shi asibiti na karshe nauyinsa ya tafi ya yi losing weight sanda ya dada kasa da kilogram hamsin haka ya zama wajen talatin da yan kai zuwa arba'in da kana amma yana kwanci a gadon asibiti ana shigo da shi a ramadan ne sai ce a kawo masa telefon saboda akwai masu neman fatawa kan su neme shi ba su samu ba sai ce a tafi a asul qur'an a bada lambar saboda masu neman tambaya ya amsa musu tambaya aka ce ai jinya ka zo yace a basu suna da tambaya Allah ya karbi daidai din su duk abin da suka yi kuskure a matsayin su na ɗan adam suna iya kuskure Allah ya yafe musu Allah ya karbi daidai din su ya yafe musu kurakuran su da duk sauran malaman mu na duniya a ko ina suke Wadanda suka rasu da wanda suke raye don haka wallahu Allah basirun mai gani ne Allah yana gani sannan kuma yana gani na ilimi bil ibadi ga duk ayyukan bayi dukkan bayi abinda muke a duniya babu abin da Allah bai sani ba a birni ne ko a ƙauye a Najeriya ne a Afirka ne a Asia ne a ko ina ne a duniya Allah yana gani wanda ya abin nan babba ne ko karami Allah yana gani yasa yake wallahu basirun bil ibad na'am إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم فبشرهم بعذاب أليم innan ladina lalle ne waɗanda ya furuna suke kafircewa bi ayatin lahi da ayoyin Allah wa ya katuluna suke kashe annabawan Allah bi gairi haƙƙin ba tare da haƙƙi ba na shari'a wa ya katuluna ladina ya bil qisti kuma suke kashe jama'ar da suke umarni da ayi adalci minan nasu daga cikin mutane fa bashirhum a musu bushara bi azabin da azaba alimun wacce take mai mai raɗaɗi inan lalina lalle ne waɗanda ya furuna suke kafin cewa mai ayatun lahi da ayoyin Allah musamman ayoyi shari'iyya ba kauniyya ba su ne ayoyi da takardu da Allah ya saukar daga sama akwai waɗanda sun kafin cewa annabi musa akwai wanda sun kafin cewa annabi isa akwai wanda sun kafin cewa annabi muhammad akwai wanda sun kafin cewa annabi ibrahim akwai wanda sun kafin cewa annabi lut akwai shi sa yana da kyau mu san tarihin annabawa ramadan na bara akwai darasi da na fara na anecdotes of the prophet iya da muhimmanci da turanci ne haka na yi kayinsa kowane annabi na kan ɗauki minti talatin na yi bayani a kansa a ƙur'ani da yadda ya karantar da al'umma da kuma yadda ƙarshen rayuwarsa ta kasance yana da matukar muhimmanci mu san tarihin annabawa na hakika to innal ladina lalle ne wadanda yakfuruna suke bijirewa bi ayatin lahi da ayoyin Allah musamman wadanda Allah ya saukar wa yaqtuluna an-nabiyina wa fi qira'atin wa yuqatiluna annabiyina wa fi qira'atin annabiyina mafhum in kace wa yaqtuluna suke kashewa wa yuqatiluna suke yakar annabawa hatta annabawa da suka zo an yake su an yake su da baki an yake su da makami misali akwai annaban da ma an kashe su kaman annabi zakariya kaman annabi yahaya akan karantar da addini aka kashe su amma menene yasa ake yakan annabawan ake kashe su saboda hujja ta karewa waɗanda suke kalubalantar su duk inda aka kora hujjar mutum to yawanci sai haga kumfan baki shi sa bahaushe ke cewa wai mai abun fada baya fada in ka ga mutum ya tsaya fada akan harkar addini to hujja ne bayi da shi amma kana da hujja kana murmushi kana dariya sai kai ta bada hujjojin shi wanda ko bai da hujja sai me sai ya fara fada da zagi shine innal ladina yakfuruna bi ayati wa yaqtuluna an-nabiyina shi sa shi musulunci ƙarfinsu a hujja ne musulunci baya tinkaho da makami yana tinkaho da ƙarfin hujja ne shine akwai evidences masu ƙarfi na duk abin da ake son gamsar da kai za a baka hujja ka gamsu mafhum sai ababe biyu ne manyan dalilan da suke sa a karyata annabawa kamar yadda qur'ani ya faɗa karar a fili na farko an kashe annabawa saboda sun zo da abin da ya saba wa son rai afa kullama أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون wannan cikin suratul baqara aya ta bangaren aya ta 87 Allah ta'ala ya ce a kullama a koda yaushe ja'akum rasulun manzo ya zo muku bima la tahawa anfusukum mustakbartum da abun da ya saba wa sarranku sai ku yi girman kai fa fariqan kazzabtum wani bangare sai cewa annabin zuki ta malle yake yi wa fariqan ya kutulun wani bangaren kuma sai ma kashe annabin gaba ɗayansa kage me yasa aka kashe annabi saboda son hujja na biyu da ke sa a ƙi gaskiya akwai jahilci ولو أننا نزلنا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا تؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن wannan wani sura ne suratul adam aya ta nama, daya daya daya dari da goma sha daya wanda ita ce hujja na juna me yasa ake kin gaskiya jahilci manyan dalilan kin gaskiya biyu ne san rai na farko na biyu jahilci shi san rai wanda ya kidan san rai ya san hujjar sai ya lamkasa ta me jahilci kuma bai sani bane sai sa Allah ya tsara ke cewa walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta inda za mu sauko musu da mala'iku mamaci ma da ya da zo tabbatar musu da cewa Allah abin da ya faɗa gaskiya ne wa hasharna alaihim kulla shay'in kubla wa fi riwayatin mu mutayar musu da komai da komai da bishiya da gini da masallaci har teburin mai shayi ya tabbatar da Allah Allah ne ma kanu li yu'minu ba za su yi imani ba me dalili walakin jihar yajhaluna Allah yake saboda su tantirin tantirin jahilai ne to duk inda kaga an yin gaskiya to dan biyu ne ko rashin sani jahilci ko kuma son rai so duk annabawan da aka yaƙe su aka kashe su akan wannan ne shi sa shi musulunci yana ji ne da ƙarfin hujja dalili shi haza ga gabu masallacin aka gina ko wajen ajiye reza ba a ajiyewa yanzu a cikin nan masallacin in dai ba wani ne ya kuskure ba inda aka ajiye ko reza amma in ka shigo akwai damin hujjoji za ka ga ƙur'anai a can su shama'ilun nabi a can hadisai a can shi ne kaɗai saboda me saboda in kana da abun fada ai ba za ka yi fada ba to shi musulunci abun fadan ma bai kare ba yau shekarar mu muna tafsiri shida muna cikin sura ta uku a sura ta 114 har yanzu fa muna da 111 da bamu taba ba to wanda yake da abun fada ina yake da fada yasa shi musulunci bai da fada ba kawai sai dai mu baje qur'ani Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza Allah ya ce kaza ga hujja akan kaza ka dai duba aran ma iya zana ana duk inda na ce misali wani lokaci kafin na rai baki na sai dauki abin sai inda ya kawo mini wani lokaci ya rika mun yayi over sai in zaɓi wanda nake so ye yanzu da zuba aya shida ya jurun ba ni ɗaya nake so ya zubo shida na zaɓi ƙwaya uku na ce ukun ya rike amma duka a wuri ɗaya ne ni ina son aya ya kamun ɗari da biyu ɗari da uku na dauki 98 da da biyu na ce to 99 da ɗari ɗin da uku muna son su amma rike su sai wani lokaci saboda me saboda shi addini hujja ne yanzu da Allah in ba Qur'ani ba wanda littafi ne a duniya da ya kai wannan girma da mutum zai zo ya zauna a nan kawai duk inda kake so shiga ka maka idan aka taba haka sai qur'ani duba limaman da suke mana tarawihi da tahajjud mutum yanzu haka kawai kana ganin sa wani ma wallahi sai ya mutse shi za ka gaba da wani nauyi amma wallahi in ya wuce gaba ya fara turo tilawa yana zubawa kai ta kallon sa kuma da gaske ke kuma da kane ka gama leke-leke yake ba za ka ga komai a hannun sa ba da wuta ko ba wuta za ka je yana yi in ma qur'ani haka ta ba haka yanzu in karatu ne na zamani PhD ne ai kawai za ka je ne kai ta sha biyu, ka gutsuro can ka gutsuro can kai duka a tsatsirin awwali na ka haɗa kawai wanda kai to kai da kai PhD bai kai Qur'anin girma ba amma wallahi baka haddace shi ba in ko kai fa ka rubuta kai kai aikinka ina Dr. Kabiru kuna haddasa PhD da kun yi <laughs> yace ba a ba. kai ka rubuta amma wallahi baka haddace in ba kana da shi to ka ba mu kofi ɗaya wata mu shammace ka amma wannan aran ba shi rubuta ba ma duk inda muka zaga sai ya je kuma haka aran momin su ce to wannan shine karfin hujja na addini shine kuma yanzu shi aran ma in bacci yake da qur'ani idan takbir ya shiga da qur'ani idan ya zaga masayi da ne ba ka raba shi da shi to wannan shine hujja shi yasa shi musulunci baya tinkaho da fada yana tinkaho ne da dalili na Allah ya ce annabi ya ce mafhum tayyib wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist kuma suna kashe waɗanda suke umurni bil qist ay bil adl waɗanda suke magadan annabawa kenan ana kashe su yanzu ka duba manyan khalifofin maza sallallahu alaihi wasallam guda nawa ne hudu al-khulafa al-arba'a abubakar umar usman ali radiyallahu anhum wallahi uku duka zalunci za a kashe su an gagara kure su da hujja ɗaya ne a cikin su ake ga yayin rasuwa kawai ta ɗabi'a mautun dabi'i shine abubakar siddiq sayyidina umar kashe shi aka yana limanci Ali ibn Abi Talib kashe shi aka yi Uthman ibn Affan yana karanta Qur'ani aka yanka shi yankan rago ali ibn abi talib a wata riwaya kashe shi aka yana kiran sallah a cikin hudun duka uku saboda me saboda an gagara kure su da hujja wanda littafi za ka haddace ka zo ka tunkari su a ramar su za ka buga da su da hujja in ka haddace ka zo mu gwada ka nuna maka baka haddace ba in ka yi inkarin haddacewar mu mu zo mu haɗa ka da aran momin mu ka ga yadda aka yi kuma albarkan qur'ani ba fa mu kanmu ba mu da muke ba ba a cikin ƴaƴan mu yanzu a gwanda sun haddace sun haddace shi alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tasim musalihat ba ma maza ba a ƴaƴan mu mata a gwanda sun haddace qur'ani mata ba maza ba kuma mu ma shekarun gashi bai wuce turin cikin cokali ba muna da waɗanda mutum ɗaya zai ce maka iya da ɗa ɗa ɗa talatin arba'in hamsin sun haddace ƙur'ani shek zahiru usman bauchi gidansa da su haddace ƙur'ani Allah ne kada ya san adadin wannan misali ne kada sai sa shi addini yana ji ne da ƙarfin hujja shi a musulunci ba a ƙure shi da hujja za ka iya da barbaru ka tada hayaniya amma da hujja ba a taɓa yi ba in dai da hujja ne ba a taɓa ƙure shi ba shi sa idan hujja ya kare sai kaga an fara abin da bai dace ba ko a najeriya mun rasa mutane da dama allah ya gafarta wa malam ja'far muhammad allah ya gafarta malam muhammad awwal allah ya gafarta wa dan mai shiya da duk makamantansu akwai su da yawa wani yana sallah allah ya dauki rayuwarsa wani ya biya karantar da addini ya dawo saboda me wa yaqtuluna alladhina ya'muruna ya qisti min Allah hatta fa adar sallallahu alaihi wasallam an yi a kashe shi Allah ne bai ba su nasara ba annabi tun yana dan karami da aka haife shi an yi kokarin kashe shi halimatu sa'adiyya mai shayar da shi ta zo wucewa da shi sai wasu yahuda suka zo suka wannan mai sunan su aka ce kaza suka ta to fa shine fa adamin kashe zamanin nan ya aka haife shi kai ga suka ce eh haka aka karantar da mu za a haife shi shine mu kashe shi sai ta ce suka ce maraya ne sai ta gara za a kashe sai ta ce a ba maraya ne? ni ne ma masa ga baban suka ce to ba shi ba ne? inda babansa ya rasu to da za mu kashe shi ta yadda aka yi sake nan tun yana dan karami bayan yakin badar sun shirya a sake kashe shi ku kawo talatin mu kawo talatin yana kokarin yi wata mace a cikin su dan uwanta mai imani ne ta nemi ta ce kace kada ya je ga abin da aka shirya masa bayan yakin khaibar an shirya har an sa masa dafi a abin sai ya mutu saboda me amma duk yadda aka yi dan makka ne shekara goma sha uku ana masa azaba a makka ya hijira amma bai zafi kowa ba bai daki kowa ba saboda me saboda zaman lafiyar musulunci in kaga mutum bai fahimta ka a musulunci ba to bai fahimci addinin ba ne amma addinin musulunci duk duniya babu addini da ke karantar da a zauna lafiya irinsa sai dai mutum bai fahimta ba mafu fabashirhum bi azabin alim ku musu bushara da azaba mai raɗaɗi waɗanda suke kashe annabawa da sauran masu karantar da gaskiya shi sa a musulunci ba a yarda musulmi ya takin doka a hannunsa ba takin lo a hannu a musulunci menene karamun ne ko da haƙƙinka wani taɓa sai ka kai ƙara wajen hukuma ta hukunci amma ba ka ɗaukar doka a musulunci a hannunsa waɗanda suke kashe annabawa suke kashe masu wa'azi Allah ya ce a musu bushara da azaba ne mai raɗaɗi to ka ji bushara bushara kuma da azaba ba da rahama ba خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم إنك أنت العزيز ya kawo a wani يكاوم أولا Aya ta nawa da nawa? arba'in da bakwai da takwas da tara saboda lokaci mu ɗauki da taran kadai zuk innaka antal azizul karim yan wuta za a sa a wuta sai Allah ya ce musu zuk ku ɗanɗana sai a ce wa ɗan wuta zuk ɗanɗani in innaka lalle kai al aziz mabuwayi ne alkarim babban mutum kai kaji wato irony shine fabashirku bi azabin shi shine irony ya ce sai a samu dan wuta sai a zabga mutum da tseren kai zai sai mala'iku su mutum su kwaba masa azaba da ce ranka dade ranka ya dade ana maka azaba ana girma maka don Allah akwai wani abu mai da hankali irin wannan shine ɗanɗani innaka lalle kai mabuwayi ne kuma me karim kai mabuwayin mutum ne mutum ne mai daraja Ran kai daɗe sai a tafka maka mari da ran kai daɗe sai a zabga mutum azabar guda sai a ce me Allah ya mace ka to haka ke mutu azaba a tsume ma a maka azabar zai dan gwandar maka da hankali za a rika maka azabar da ana izgiri in a duniya kana ji kaiwa da to a nan kaiwa ne ne shi ne aka ce a musu bushara mutum ne zai same ka ya ce to kana ɗalibi sai malamin ke shigo aji ya ce to wani muna baka glass tidings muna maka bushara da cewa courses guda bakwai da kai congratulations zaka ka samu f9 guda tara da Allah bushara ta yi congratulations ya yi glass tidings ya yi aka shigo aji ya kashe ɗalibai hamsin ne guda biyar muna muku murna muna muku bushara da cewa kun faɗi jaraba za ku sake aji don Allah ba ku larwa to wannan fa shine fa bashirhu bi azabin alim ne kai ka faɗi kuma kai kace muna saboda me saboda ai izgi saboda masiya yawan jama'ar da suke zuwa wuta masiya yawa suna yi wa addini izgi a duniya sai aka saka musu da irin wannan yanzu akwai wanda suke ganin sun ga ka kana ma zuwa masallaci kai sallah biyar suna gaba aikin yi ne duniya ce ta kika inda duniya ta so ka me zai hada ka da zuwa masallaci sallah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من سال الدعاء منا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم ول علينا امورنا خيارنا ولا تول علينا امورنا شرارنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والله تعالى